iya miki a saboda dai kawai za ki iya zaren kuɗi kuma ina so na koma gida zan turo miki da namba account din nakin na kowane banki ta Allah ne to kuma ina ina kokarin zan miki abubuwan da suka kamata dan faranta miki Allah baby ah, baby ki gode wa Allah Allah shine abin gode to abin da nake gaya miki kenan ki kokari insha Allah Ba ka da hankali na ce? Ni ina ruwa na da kai. Ni ne kan ah. ya kacan tangon wani. Ya kake duka na. Shi ne kan ya kacan tangon wani. Ya kake duka na. Yan gidan mai hannu na shi ne. Ina za mu dan iyayen kai ina za ka saka ta. Shekin san shi ne ina ruwa na da kai. Wai me yake faruwa ne baba? Ina mahaifinka. ka ce wai ina ruwanka da ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan danmu ne danka mm. ƙwarai kuwa wallahi ba sa haife ni uban da ni muke bana wallahi ba sa ni ba Allah ba sa ni to ai ni ya ce mun kwanan nan zai aiko wallahi jarfa zai mun in ya aiko mana tunda uban yana bara sai na inda kuɗin mana da kuɗin bara za a aiko ba insha Allah ya ka zo ka shame ni a gida ya ka zo ka shame ni la ilaha la ilaha sannu ba ki da kamar ina ina wuri lafiya kalau Salisu. Na'am. Dama neman ka nake. Gashi kuma an yi cib da cib mai ido ɗaya ya liƙa shantu an karya daidai gaba. Yanzu wannan rayuwar da ka sa kanka eh. kana ga shine daidai? Hmm. Bismillahir Rahmanir Rahim. Daga yi ma magana shine zaka miƙe ka sa biyu saboda wani tsafan mu ya zama ɗaya ina wahalar da kai ko? Ko ya ka ce? Menene abun wahalar wannan? Haka ban taimaka maka ba. shi yasa ma na tashi muka zo kai ɗaya saboda sun da ne na ga wahala ne ba. Ina gaya ma gaskiya shine ka sa. Allah ya sa littafi ne kai. littafi ne kai gaskiya ba wanda an gaya ma inda a duk garin nan a rasa wadda zai gaya tun kwaya ɗaya rak wadda zai zo sami ka gaya ma gaskiya ka dauka. ba ka ji ba ka gani kan shek waye Talisu. Hmm? ka bi duniya a hankali a jirgin sama ya kasa kure mata gudu ka bari in ka kamo ni tsayi sai ka zo ka min nasiha ka gaya mun ban ga tsayi batir ne kai Allah ka zama batir ka zama batir dai ka zama dai ka ga wani abu nan waye dan kadan din nan wajen ka gaya mana dan kaɗan. Batir ne ni ma karewa kankanta kenan. Ya ana gaya maka gaskiya kana kai wa kai mutane. Littafi ne kai. Ko kuma ka gaya sunan ka a littattafai. Yayunka da suka gabata. Yayunka tare da su aka malaka cewa gara mun ka ce yayunka ganawa. Daga baya kenan sadaka da karuwa. In ne faɗa da kai ma abun kunya ne. To kai faɗa da ni ma riba zaka ci? Ga ka kaman in kibe kada kwando. Gaskiya ne dole in gaya ma ko ka ko ka so. Ya zama wajibi in gaya ma. Sauri nake siyayya zani. Ka zo ka siyo sabon gari ko singa. Da Allah ne. Kai. Haka za mu yi da kai?